wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba madalla ba sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. wannan makon shirin ya tattauna da wani ɗan Najeriya, Bahaushen da ke da burin yaɗa al'adun Hausa a Turai ta hanyar amfani da waƙa da rawa da masalan kiɗan Hausa da ya zamanantar. To baƙonmu na wannan makon kenan, sai a biyo mu don jin yadda Bello Sisko ya ƙudura aniyar sauya tunanin wasu daga cikin al'umma da ke yi wa hausawa kallon waɗanda ba su da burin da ya zarta yin ƙananan sana'o'i. Sunana Ramata Garba Baba. To gabannin sakin alban na Naija ta Germany ne na halarci bikin ƙaddamar da sabon alban na mawaƙin a birnin Stuttgart da ke ƙasar Jamus. inda daga bisani muka tattauna da Cisco da tawagarsa. So jama'a salamu alaikum sunana Bello Habubakar Sharif wanda aka fi sani da Bello Sisko. Ɗan Najeriya ne ni haifafan Kano mazaunin Jamus. Ina koyar da al'adun gargajiya na Hausa a nan ƙasar Jamus kuma ina harkar waka da entertainment saboda bambudi na shine na kai yare na na Hausa next level. kamar yadda muke ganin su davido su asake suna zuwa suna karban grammy a america ko uk ina son yau ko ba ni ba wani a cikin bahaushen mu ya je waɗannan stage din nan to shi yasa na yi wani dabara na ce ok tunda allah ya bani dama ina amfani da kiɗoɗi na 'yan kudu international kuma ina saka al'adar mu na hausa a ciki All the minister the now. all of them call my number. Ranke de de suna answer, basure de suna dancer. Bamu de lefi, suna gamu alinda ikeji. to wannan shi ne babban na da nake so a ce yes yau akwai wasu hausawanmu da suka tafi international yadda ake kira kamar ga ado gwanja an gaice shi american alijita uk da shi da alinuhu kuma kwanaki nan ali alinuhu sun zo nan kasar jamus to haka nake so shekara na ɗaya da wani abu ban sake waka ba sai na ce to yanzu bari kwani yi dropping album ina na sake waƙoƙin album ina kamar waka goma sha uku zuwa goma sha hudu kuma a ciki akwai manya-manyan mawaƙanmu na arewa akwai kuma manyan mawaƙanmu na kudu da kuma international ma. To daga cikin waɗannan waƙoƙin da ko kuma wannan sabon alban ɗin da ka fitar dole akwai wanda za ka ce shi ka fi ƙauna wacce ce bakan damiyarka. Gaskiya ina son waƙoƙin alban ɗina gaba ɗaya amma kuma waƙa biyu zan ce ina son waƙar superstar wanda na ni da ice prince da kuma Nanjato Germany saboda Nanjato Germany shine sunan alban din ma gaba ɗaya kamar hijira da na daga Najeriya na shigo Jamus kuma na samu experience a hanya da kuma nan to shi yasa wannan jata Jamanin na yi feature da wajen mutane takwas a ciki kuma duka manya yan arewa ne kamar DJ AB, Adam Zango, Classic, Soja Boy, Chizo, Diesel, and Tinkin Megashi kuma duka waɗannan manya ne. To shekaru dai kimanin takwas da suka gabata, Cisco ya yi hijira daga Najeriya a bulaguran da ke tattare da hawa da gangara kafin daga bisani ya rikide zuwa shahararren mawaƙi a duniyar tiktok da ke nishadantar da jama'a daga sassan duniya sai dai duk da ƙoƙarinsa na ganin ya yada al'adun na hausa cisco ya ce yana cin karo da wasu ƙalubale kalubalen da muke samu da wannan dan hausan mu kamar yanzu in kika ga yan tanzania in ga musulmai ne amma za ki ga abin da suke yi mun san mun matsalar addinin mu ya hana musu abubuwa amma wani mu kokarin mu da muke mutanen mu su daina zuwa suna kallon yan kudin nan mu dinga irin kwatanta irin abin da suke bidiyoyin su yana quality da menene mu ma namu a ce ya kai wannan level din amma idan muka yi kokarin wannan abin zai shiga ga zagi zagi ma kayi ka kashe kuɗi kamar mu nan da muke turai wanda kuɗin mu ya fi na Najeriya value za ka kashe kamar 5000 euro duro duro a Najeriya nawa ne miliyan biyar ne ko miliyan biyar da wani abu to sai ka ga views inda za ka samu ba a baka wannan karfin gwiwa da za ka yi abu kamar za zaki ga akwai yan bloggers to kalubalen da muke samu kenan ya kamata a ce a samu yadda muke gani yan kudin nan idan yau aka ce wani abu ya faru da nasu ko an ɗauko wani mawaki ana so a fito da shi za ki ga sun mai taron dangi sai ya kai wannan wajen amma mu daga kazo sai fara da jishi kamar ɗan daudu jishi yana abu kamar mata yana kitso yana ne ba haka bane ba haka sana'a take amma ba wai ka kauce daga addinin ka ba ko al'adar ka wannan na ne ni da su da bambanci big boy ne ni dan manci daga bisani muryar amurka ta tattauna da wasu daga cikin tawagar cisco da suka fito daga sassa daban-daban na duniya inda da dama cikin annashuwa suka bayyana yadda suke jin daɗin harshen na Hausa da kuma ma'amalarsu da mawaƙin. Okay, my name is Tony. I'm from Nigeria, to be precise, Enugu. Uh, I'm here with my brother Bilo and also my friend. Today's album party because I'm also a dancer. Yeah, there were people say that yeah, you're not you're not from Hausa, so how do you understand Hausa? But I like I like the culture, so I'm here to support the culture. a ya ce duk da cewa shi ba bahaushe ba ne shi dan najeriya ne kuma yana sha'awar al'adar hausawa shi yasa ya zo yau domin ya ba da goyon baya wato ga abokin shi kuma dan uwan shi wato my name is ogbole moses popularly known as obawizi i'm here to support my friend Pelosisco. we are here for pelo we are outside for pelo on the way from italy people of germany uh, hello <laughs> i'm freddy from italy and i'm a friend of cisco Ta sunana Frederica ni yar asalin kasar Italiya ce amma kuma mun jima tare da Bello Cisco wato wanda abokina ne kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda ke masa rawa a duka waƙoƙinsa da ya yi kuma yau na zo ne domin na mara mai baya na ba da cikakken goyon bayana ga wannan alban ɗin. Hello, my name is Lukma Oman. My artist name is Tony Togo Boy. Um, Tony ya ce, Bello Cisco abokina ne kuma ina aikin koyar da masu yi masa rawa. Ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da na fi so shine jirgin sama. My favorite song on his new album, I think there is Jirgin Sama. because I really love this song. Gigi sama ya isa, ai shi ne gata. <laughs> <laughs> Gigi sama ya haka yake. To a yayin da muke shirin sallama da Bello Sisko ya naɗa tabarman shirin yana mai jan hankalin sauran matasa. Yanzu ne lokacin da ya kamata ce mu tashi mu taimaka wa junanmu mu yi supporting in junanmu yanzu ne lokacin mu saboda kullum muna tsufa gobe yanzu za ku ga bello da furfura <laughs> ciwon kwakwasa ya kama ni. you. Moving the crowd from to Germany. No like that. They give the then they panzani. you. Make I be a soldier. Come down low. About you. come check it over. When I sing, you go down. Make I be a soldier. Come down low. About you. come check it over. When I sing, you go down. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Stuttgart na tarayyar Jamus.